yanda za ki bi shi hotel haka zai tunanin kina bin wasu hotel ko da shi ya disvirgin ɗinki yadda za ki bi shi hotel zai tunanin ba shi kaɗai kike samu a hotel ba ko da shi ya disvirgin ɗinki zai tunani daga baya ki zo kin ci gaba da zuwa hotel ɗin kin yi ciki kin zubar ya ya ya ya lallaba ki yau da rike ke kina tunanin ai yana son ki ne ki hakuri ki zubar da cikin zan aure ki ke kuma da shi ke wawu ya ne baki san me ke yi Jikin zuba da jikin jaka. <laughs> Mata mu yi wayo da Allah, da Allah mu gyara. Mu yi wayo. Maza a rage yaudara, mata mu yi wayo. Gaskiya mu ƙara. We have to be very sensitive. akwai maza masu hankali wo akwai su akwai mazan da they can come because of the love they have for you they are ready to sacrifice everything to take care of you take care of your family take care as in take care of all your bills amma ba duka suke yi don Allah ba I'm not saying that dan namiji ya kashe miki kudi ba dan Allah ya bawo akwai wanda zai kashe miki dan Allah akwai wanda ba dan Allah bane na kashe miki zaki biya ni kuma kun san abin da nake nufi kuma kin san wani irin biya zaki saboda haka kawaye na da Allah ya gyara ku ta lafiya